وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن اثبت الحديث كلام الله وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ikwati wa akwati fillah assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barka mu da a wannan safiya ta juma'a goma sha hudu ga wata ramadan hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallama daga makka zuwa madina yau shekara dubu daya da dari hudu da arba'in da littafin kiristoci kuma yau sha biyar da watan hudu shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu allah ta ɗauki sarki ya mai zo wannan masallacin mai albarka masallacin da yake ƙofar fadar mai martaba sarkin bade a cikin wannan gari na gashuwa kuma cikin wannan jiha ta yau da a cikin wannan ƙasa ta mu ta Najeriya ci gaba da tafsirin alƙur'ani mai girma na iyaye mata idan ba a manta ba muna cikin suratul azab sura ta uku in kin faro kirga daga sama to jiya muna cikin aya ta shida sai lokaci ya ƙure abin da shi yake cewa wai ruwa ya kare wa ɗan kada bai mana wanka ba to idan ruwa ya dawo kuma kana ya dawo to me kamata a yi sai a ci gaba da wanka to Allah ramma النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين من المؤمنين والمهاجرين Allah guji sarki ya ce annabiyu auladil mu'minina min anfusihim maganganu sun gabata a jiya dangane da yadda malamai suka fassara wannan kalmar wula sun yi maganganu guda hudu wasu malamai suka ce annabiyu auladil mu'minina min anfusihim shi wannan annabi mai daraja sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato ya fi wa muminai tashin su da tashi wasu malamai suka fi aula bil mu'minin min anfusihim shi wannan annabi mai daraja ya fi wa muminai wato su karan kansu idan ka ɗauki hadisin da yake cikin littafin bukari shi yake ƙarfafa wancan fahimta ta farko tashin suka tashi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma'ana babu wani wanda mumini yake jin gara wane da wane akan annabi sallallahu alaihi wasallam saboda hadisin bukari annabi sallallahu alaihi wasallam yace la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu hatta akuna ahabbu ilayhi min waladihi wa walidihi wan nas ajma'in ɗayan ku ba zai zama mai imani ba sai ya zama ni ya fi so sama da ubansa da ɗansa ga duk mutane gaba ɗaya masu magana ta biyu annabiyu auladil da min anfusihim suka ce annabi sallallahu alaihi sallam, ya ci wa mu'minai sama da su karan kan kuma shi da abin da ake nufi da auladil da min anfusihim wannan kuma shi ma hadisin yana littafin bukari umar an katta Allah ya tsara mishi yarda wata rana yake ya bada Allah sallallahu alaihi wasallam duk duniya babu wanda nake jin ina so kamar kai ka fi kowa a wajena in dai aka cire kai na ma'ana kai na fi so sama da kowa bayan kai na kai na kadai na fi so sama da kai umar yana faɗin wannan magana mai Za Allah sallallahu alaihi wasallam yace hatta al'ada ya umar har yanzu imanin naka bai gaba cika bane yana faɗa mishi wannan magana umar sai ji imanin sa ya cika sai ya gano ayyaji ma ya fi san kansa sama da annabi akwai kuskure da shi nan take ke ya wannan Allah wallahi a yanzu kawai sai na ji cewa har kai da ba na so kamar yadda wato nake kaunar shi yasa Umar Allah ya kara mishi yadda har ya bar duniya duk wani abu da zai taba mutuncin annabi sallallahu alaihi wa sallam ko annabi baya da yi to yana ba da kansa ya iya kokarin sa Allah madauki take sa mu dace magana ta uku annabi aula bil mu'minina bin anfusihim suka ce annabi ya fi wa mu'minai anfusihim ana shine min abaihim ya fi wa mu'minai sama da ubanninsu me yake faruwa lokaci ne aka ce za a tafi yaƙi sai a sallallahu alaihi wasallam ya yi izini da abu a je a tafi yaƙin sai wasu suka ce bari su je su nemi izinin mahaifansu sai Allah ya ɗauki sun sauko da wannan ayar annabi auladil mu'minina min anfusihim ai ma'ana annabi auladil mu'minina min aba'ihim annabi sallallahu alaihi wasallam ya ji wa mu'minai saboda su in ana maganar annabi to kowa cire hula ake idan aka ce annabi ya ce to duk girman mutum sai kin ajiye shi kin dauki da annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam. in aka ce wannan annabi ne ya karantar a matsayin addini to idan duk malaman duniya sun haɗu a gefe daya suka ce ga abin da za a yi kuma ga shi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallam shi annabi ya ce kaza za a yi to da annabi za a yi ba na ba an gani idan annabi ya haɗa kaza kuma iyayenki suka zama sun ce a yi kaza din to sai a watsar da na iyaye sai a yi na annabi Muhammad wannan shine an gane wannan idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bada labari sai labari ya yi sabani da na shugabanka ya yi sabani da na mahaifinka ya yi sabani da na malaminka to dole sai ka kayyata waɗannan gaba ɗaya ka ɗauki na annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine gaskiya wanda ita ce tsantsar kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an gane shi yasa malamai suka ce abinda ake cewa kauna ta annabi Shi ka yi biyayya kan abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya da umarni a kai shi yasa Allah ramma a suratul baqara Allah madaukakin sarki yake cewa qul in kuntum tuhibbuna Allah qul in kuntum كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم نعم والله غفور رحيم الله بدو جسر كيكي قل يا محمد صلى الله عليه وسلم كفتع مسلم كتير إن كنتم تحبون الله إن دي أركم كسر كنا صن الله تو فاتبعوني كبيني معنى كبيني لأنني محمد sallallahu alaihi wa sallam ina fata an gane wannan idan dai kana son Allah ko kina son Allah to ana so a gani ne a aikace wai ba haushe ya ce da aka ce wa kari ana biki a gidan su ya ce wai ya gani a nan to idan har da gaske ne soyayyar ki da Allah da manzon Allah to abin kina bin annabi Muhammad annabi ya ce ki kaza a yi annabi ya ce a bar kaza a bari annabi ya ba da labari kaza a yadda ba da yake cewa a cikin wannan addini kuma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam Allah madaukakin sarki ya sa Allah shi an gane wannan duk girman mutum kuma duk ilimin sa dole sai an ajiye shi an ɗauki wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda shine manzon ta hanyar shi Allah ya aiko kun gane wannan Allah da Allah ce Muhammadu Rasulullah Muhammadu Rasulullah والذين eh. معه أشداء على الكفار رحماء بينهم Allah mai rikin sun ce Muhammadu Rasulullah annabi Muhammad shi shi manzon Allah ina fata ga da wannan shi manzon Allah ma'ana shi yake koyar da addini wajen shi ake karɓar sabon Allah shi ne zai ce ce zama daidai ne zai ce a bari kuma ya zama da umarnin Allah a kai wannan da ya sa kuka ga duk yadda mutum ya kawo magana duk girmansa idan ya kawo yanke ci karo da an za'a mini mamuru zai mutu a bar mashi kayi wasu zai kuke to ai matsalar su in ki zala ba wai wani abu suka yi ba mu matsalar mu da su rashin kunyar da suke yi su raina manya manyan malamai sun yi kaza ku yi hakuri ba raina su muka yi ba mun kalli girman shi muka kalli iliminsa muka kalli ɗalibansa amma da muka auna da na annabi muhammadu da sai muka gano nashi ya fata na annabi ya fi nashi Allah ta kun gane karatu Allah ta gafarta ba masu magana ta hudu suka ce annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shine ya fi cancanta wa mu'minai sama da kawunansu sai suka ce abinda ake nufi da wannan annabi shi ya fi cancanta da kowa wajen ɗaukar nauyin kowa sama da duk kowa da kake da shi a duniya duk duniya ba wanda zai iya ɗaukar nauyinka ya kula da kai kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk duniya ba wanda zai iya daukar nauyinki ya kula da ke kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yanzu duk wannan wahala da hoga ana sha da halin da ake ciki da mutum bashi ya mai katutu ya mutu ana bin shi bashi da marayu da ake mutuwa a barsu ake ta fama duk wannan inda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana yi yana da zai da kirwi wayan an gane wannan masu wannan fahimtar sun kafa hujjar da hadisin da aka rawaito shi daga Abu Hurairah Allah ya kara bishi da Abu Hurairah yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce ni ni ne mafi cancantar mutane sama da kawuna idan ka zo za ka iya karanta fadin Allah ta ɗaukakin sarki annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim saboda haka daga yau dinnan dukkan mutumin da wato aka mutu aka bar shi akwai bashi akan mamacin ko kuma an bar nauyi akan iyalan to annabi sallallahu alaihi wasallam a zo a same ni ni ne zan dauki nauyin ni zan biya bashi amma idan mutumin ya bar dukiya da za a raba kuma a raba wa magadan sai kun taɓa jin wani shugaba a duniya da yake da wannan tsari kuma annabi Muhammad ba sallallahu alaihi wasallam shi yasa daga cikin abubuwa da za ku yi na bauta na neman kusanci da Allah ɗauke sarki akwai yawai ka yi wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam salati wannan annabin ya cancanci salati ko bai cancanci salati ba ya cancanci salati shi yasa a can gaba a cikin wannan sura al-rama Allah madaukakin sarki ce inna Allah wa malaikatahu الله وملائكته يصلون على النبي به نعم يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله مدوكين lalle shi Allah madaukakin sarki da kansa wa mala'ikatahu da mala'ikunsa gaba ɗaya, daya yusalluna ala nabi suna yin salati akan wannan annabi mai daraja sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wayanda suka yi imani sallu alaihi kuma ku rika min salati wa sallimu taslima kuma ku rika mishi taslimi sallallahu alaihi wasallam ya inganta a hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku rika yawaita yi mun salati musamman a daren juma'a da wunin juma'a ku yawaita yi mun salati a cikin wayan duk wasu askar da kuke yi da wasu ranaku to ranar juma'a da wunin juma'a kuma yadda su salatin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yace mafi kusa gari ranar alkiyama shine wanda ya fi ku yawaita yi musu salati Allah ba dauki sai ya sa ku dace to wannan shine ba kuma yana da kenan annabi sallallahu alaihi wasallam bai gaba ɗaya ya cika kowanne ya je wa muminai sama da tashi su akan tashi ya je wa muminai sama da shukarantar su ya je wa muminai sama da ubannin su ya je wa muminai sama da duk wani mai ɗaukar nauyin su a fadin duniyar nan Allah madaukakin sarki ya samu dace sai Allah madaukakin sarki ya ce wa azwajuhu ummahatuhum matan annabi sallallahu alaihi wa sallam su wato iyaye ne a wajen mu'minai idan dai kin yi imani da Allah ka yi imani da Allah da ranar lahira to matar annabi mahaifiya nake a wajen ka mu fahimci wannan malamai sun samu sabani wajen kasancewa matar annabi mamar muminai ce wacce ce matar annabi da take uwa ga muminai wasu malamai suka ce a'a matar annabi wacce take uwa ga muminai ita ce matar da annabi sallallahu alaihi wa sallam an daura mishi aure da ita da an daura mishi aure da ita to daga wannan lokaci ta zama uwar muminai sawa'un manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya akwai aurensu ko kuwa sun rabu sannan na biyu ya zama cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi kwanciyar aure da wannan matan ko bai kwanciyar aure da ita ba in dai an daura musu aure to ta zama uwa ga mu'mini me dalilin masu wannan fahimtar suka ce zahirin aya abin da yake nuna wa wa azwajuhu ummahatuhu matayansa wato iyayen mu ne to mataye da an ce azwaj wanda an riga an daura aure su ake magana wannan abin da suka dogara da shi kenan masu magana ta biyu suka ce a matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta kuma ya ci gaba da zama da ita ba tare da auren ya mutu ba annabi ya sallame ta to ita wannan matar ita ce take matsayin wato uwar mu'mini amma idan ya zama annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da shi kafin ya bar duniya to ta kusa daga wannan layin na cewa wato uwar ki an fahimci wannan su kuma masu wannan sun dogara ne da hadisin sauda wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya rabu da matarsa da ake ce ba sauda da ya rabu da ita sai ta samu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce me ya ce mishi yasa ya rabu da ita manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam ce ba laifi ta mi ba sai ta ce na fahimci dalilin da ya sa ka rabu da ni girma ya kama ni wannan yana daga cikin dalilai da ya sa kana ganin kamar nama ma girma kana jin nauyin ka saka da wasu abubuwa shine dalilin da ya sa ka rabu da ni to ina haɗa ka da Allah ka mayar da ni a matsayin matarka in ci gaba da maintaining position dina na wato uwar muminai kuma ranar alkiyama ya zama na tashi a cikin matanka kamin alfarmar wannan in maganar wani aikin gida ne to zan yi kyauta da shi wa matar da kake da bukata annabi sallallahu alaihi wasallam yace kin yarda kin amince da wannan ce eh ta amince sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ya mayar da gida, tace ce ta ta ba wa Aisha to ranar kwanan ta da wajen Aisha ya fara to sai malamai suka ce a ah, to tun da haka ne a shan kenan da ya rabu ita ta kula daga cikin da mu'minin shi yasa take neman alfarma a barka ta ci gaba da zama a wannan a matsayin ita ba ta rauni an fahimci wannan kuma da wannan ne da suke cewa ya halatta ke ce kike da miji sai kika ga an samu matsaloli da yawa a shi ɗinsa ya koma wajen wata mata ke bai cika sauraron ki ba da yawa ƙarshe kika ga akwai yiwuwar zai iya sallama ki ke kuma kina zaune gidan kina son su ci gaba da zama matarsa ina saboda ƴaƴanki ko saboda wasu dalilai na gidan to ya halatta ki sayar da wani daga cikin haƙƙinki ki bayar da shi ki yafe saboda ci gaba da zama ya halatta a Ki ina fata fahimta a wannan lokacin babu bukata na sharaɗin duk abin da aka yi wa wancan sai an miki a'a ke zaki ya ce kaza da kaza da kaza da za a yi ke kina so ki ci gaba da zama zaman ibada ya halatta da musulunci an gane wannan Allah ɓarɓarin sarki yake wasu hukayyo والصلح خير وأصدرت الأنفس الشح وإن تسلموا وتتقوا فإن إن الله كان بما تعملون خبيرا haka samu zama da Allah yake mai sulhu kai su yi sulhu din ya fi sulhu sulhu ya fi Allah ya yake wa qudratul anfusi shifa wato rayuka an halatta musu an amince musu yi rowa ga kawunan ma'ana su yi hakuri da wata bukata ta su saboda biyan bukata a yi sulhu ka yafe wani abu dan a ina fata an gane wannan Allah wadda yake ce in sun gyara kuma sun yi takawa a ciki menene ne fahimta Allah lalle shi Allah mu dokin tafi kada ya kasance bi ma ta'aluna bi ma ta'amaluna dangane da abin da suke aikatawa kabiran ne ilimi da kuma ilimi na bada labari Allah ya sa dace masu magana ta uku suka ce a'a matar da cikin matan annabi da ake ce musu ummu hatul mu'minin a matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta amma bayan ya aure ta to shi annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya zama yayi kwanciyar aure da ita idan yayi kwanciyar aure da ita to ta zama uwar mu'mini ko da kuwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rabu da ita kafin ya bar duniya matukar ya yi kwanciyar aure da ita uwar mu'mini sunanta su wanda bai suka dogara da shi abin da suka dogara da shi shine wato asar na Umar ɗan Khattab Allah ya kara mishi yadda umar yana kalifa akwai wata mata da umar ya sa a kamo ta a zo a jefe ta wata mata ce da annabi sallallahu alaihi ya taba auren ta jera mai ta to sai ta daura aure bayan ta daura aure umar ya ce a kamo ta a zo a jefe ta bayan an kamo ta an zo an je an zo za a jefe ta sai take cewa umar saboda ni za ka jefe ni yake saboda ke uwar mu ne ke uwar mu ne kuma ba za ta auri wani a cikin mu ne ba ta auri ɗanta wannan ba zai yi ba duk wani mumini a duniya ya dan ne sai take a a wannan ba zai yi ba saboda ni ban zama uwar mumini ba dan ba mu yi kwanciyar aure da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama ba sai Umar ya sa aka take ina fata an fahimci wannan to wannan da wannan sai wayancin suka dogara cewa me wato uwar mu'minai ita ce sai wacce manzon Allah sallallahu alaihi sallam wato ya yi kwanciyar aure da ita malamai suka ce duk matar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aure ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwanci aure ta sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya matar akwai aure tsakanin shi da ita to irin wannan sune ake cewa wato ummahatul mu'minina a bisa zance mafi inganci wallahu a'lam saboda haka matan annabi sallallahu alaihi wasallam idan kuka kalla mata tara da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar su a duniya gaba ɗaya su sunan su ne iyayen mu matar da ta rasu ta bar duniya a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da rai da auren ita ma uwar mu ne kamar na daga dinda an fahimci wannan kamar irin su Aisha ya rasu ya bar su irin su Hafsa da sauransu saboda haka a wajen a wajen ahlus sunna aqidar su dole ki yarda wannan matar annabi sallallahu alaihi wasallam mu'mina ce bayan mumina ta fi gummatin duniya bayan ta fi matan duniya duk inda mumini yake a duniya tana zama uwa ce a wajensa Allah madaukin sarki sa samu dace an gane to wanda yake nuna idan aka samu wata ta yi fiki fiki da ido tana cin zarafin Aisha ko tana cin zarafin Hafsa to wannan babu shakka wato inda ake neman mara kunya inanniya na annabiya wannan ba ta tabbata haka ne ko ba haka wani ha da Allah idan bar idan ne ba wanda rashin kunya shi ta ko kuwa, wane ne wanda zai iya kallon mahaifiyar da ne ta albarka to sai ka ji suna cewa suna tsine wani na'isha kai akwai wanda shi yake cewa wai shi Allah ya san waje ya haifi na ya saka mana suna ido yar garbaki wai aisha yar abubakar wai ita aisha take indo ba zan take na abubakar shi ne garbaki yanzu na kina ce mai kyau kuma saboda rainin wayo wai ya yadda uwar shi yana jin ta mu'mina ta za ta samu aljanna matar annabi da ta auri annabi ta zauna da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita yana ganin ita wannan ba za ta samu da ba amma ya da uwar shi za ta samu aljanna Allah ka sauye Allah ka raba mu da wani gugu a gida sai Allah mu da wajen sarki yace wato wa ulul arhami ba'dhum awla bi ba'd fi kitabillahi matsala ta uku sai Allah madauki sun ce ce ta zumunci da dangantaka tsakanin su kuma to sashin shi shine yake dacewa da sashi fi kitabin lahi a cikin littafin Allah malaukaki wannan ayar wasu daga cikin malamai suka ce abinda take magana kan wato hukuma da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya daura tsakanin wato al da kuma al lokacin da aka yi hijira daga maka aka koma madina wato mutanen makka da suka je sai suka samu mutanen madina a wani lokaci wayannan mutanen madina sai suka karbi mutanen makka wannan ya bada gida wannan ya bada abinci wannan ya bada kaza wannan ya bada kaza annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya daura ɗan uwan ta tsakanin su sai ya kama wannan da wancan sai ya hada su dai daga makka ɗaya daga madina sai ce kuma ruwa ne daga yau sai wannan ya je gonar ta sai ya raba biyu sai ba wannan rabi gidansa sai ya raba biyu sai ba wancan rabi shawarsa a kasuwa sai ya raba biyu sai ba wancan rabi in yana da mata biyu ko wani abu makamancin haka sai ya ce ya zaɓi ɗaya zai sake mishi sai ta inda shi zai aure ta to a lokacin wannan yan uwantakar da annabi ya ɗaura musu inda mutum zai faɗi ya mutu to wannan ɗan uwan da aka kulla wannan yan uwantakar shi ne zai gare shi ina fata ku ci wannan to wannan ayar na daga cikin ayar da ta warware irin wancan hukuncin kuce sai ta shafe wancan hukunci na farkon musulunci idan aka mutu yanzu gado wanda yake da haƙƙi da rabo na gado shine yan uwa da dangantaka da zumunci ya gudana tsakanin shine wa ulul arhami ba'aduhum aula bi ba'd ma'abuta zumunci to sashin su yafi dacewa da sashi fi kitabillahi a cikin littafin Allah madaukakin sarki wanda yake nuna duk yan uwantakar ka da mutum duk soyayyar ka da shi duk yadda kuka ji daɗin juna to in ta mutu ba zai gade ka ba in shi ya mutu ba za ta gade shi ba ƴan uwanka ne za a nema su da za su shiga da ina fata fahimci wannan wanda shi ne abinda malamai wato suka fassara Allah madaukakin sarki ya sa mu dace sai Allah ce fi kitabillahi to ake nufi da fi lahi, malamai sun maka da su wani suka ce fi lahi a nan ai fi lauhin mahfuz a cikin wato lauhin mahfuz Allah Allah ba da kuɗi sarki to a cikin sa haka Allah ba da kuɗi ya tsara ma'abuta dangantaka da zumunci to sun fi cancanta da tashi saboda waɗanda wato babu dangantaka wasu malamai suka ce fi kitabin lahi ai filin qur'ani a cikin alqur'ani ne girma wayannan sun filacewa to idan ya zama sun kitabillahi fil lawhi mahfuz ake nufi ana nufin kaddara yadda Allah ya hukunta ya tsara abu ya kaddara shi ya rubuta shi a lawhi mahfuz ma'abuta zumunci sun fi dacewa da jibantar juna wajen cin gadon juna saboda da waɗanda babu dangantaka da zumunci a tsakani idan kuwa fi kitabillahi ai fil qur'ani sai zama wato shari'a ne Allah ne ya shar'anta sun fi cancanta wajen cin gadon juna ban sani ba ko an gane wannan Allah ma madaukakin sarki ce minal mu'minina wal muhajirina na daga mu'minai da kuma muhajirai da yawa daga cikin malaman tafsiri suka ce al mu'minuna a nan gurin ana nufin al ansaru ai wato minal ansari wal muhajirina na daga ma'abuta a mutanen madina da kuma al-muhajirun suka yi hijira daga makka suka dawo madina to ma abuta kusanci wanda suke da zumunta sun fi cancanta da tashi sama da wanda babu zumunta yanzu an haɗa abubuwa ne guda biyu ga addini da aƙida iri ɗaya sannan kuma ga dangantaka da zumunci ya haɗu to wannan ya fi cancanta sama da wanda addinin kawai aka haɗa ba tare da aƙidar ba ban sani ba ko an gane an fahimci karatu idan ya zama addini da aqida sun haɗu sai ya zama addini da aƙida ne suka haɗu amma babu zumunci na jini a tsakani wancan kuma zumunci ne kawai aka samu na jini amma babu addini a tsakani to al'uwantakar addinin wace babu zumunci babu dangantaka tsakani ita ta fi dacewa sama da ƴan uwantakar jini da babu addini da aƙida a tsakani ba zai ga ruwan gani saboda duk yadda mutum yake idan addinin ku ya zama sabani ba da za a yi maka shiga zuwa musulunci yanzu idan mahaifiyarki ba musulma ba ce ko mahaifinki ba musulmi ba ne ke musulma ce sai ya faɗi ya mutu ko ta faɗi ta mutu ba za ta shiga da ta ko ko ke kika faɗi kika mutu ba za ta shiga da ta gane ke ko ƴaƴanki ya zama ɗaya daga cikin su ba musulmi ba ne, in kika mutu ba zai shiga da ke ko shi ya mutu duk abin da ya tara ba za a shiga da ina fata ku yi wannan Allah madaukakin sarki ya ce min al-mu'minina na daga mu'minai wal ansari da kuma me min al-mu'minina wal muhajirina da kuma wato muhajirai tunda duk inda aka kawo wato al-muhajiruna galibi sai kai an kawo al-ansari sai malamai da yawa suka ce abin da ake nufi da almu'minun nan shine al'ansar wasu malamai da suka ce min al-mu'minina wal muhajiruna suka ce al-muhajirun a nan gurin ana nufin da al-muhajiruna da al-ansaru gaba daya sun shiga ciki an kira al-muhajiruna ne saboda sun fi girma sama da al-ansaru sai ya zama amma kiran sun ya sa al-ansar sun shiga ciki kamar yadda Allah madaukakin sarki idan yana yin magana da mutane gaba daya sai ya kira maza da yake kiran maza ba mazan kawai yake nufi ba hadawa hada mata sun shiga ciki ba sharadi bane idan aka ce muminai maza sai a ce a muminai mata muminai kawai da aka ce to maza ma sun shiga ciki mata ma sun shiga ciki ina fata an gane wannan suka ce to da aka ce al-muhajiruna anan ana nufin wato muhajirun da kuma al-ansaru almu'minuna kuma sai suka ce sauran waɗanda ba muhajirun da al'ansar ba duk waɗanda suka yarda suka yi imani to dukkanin su wannan ka'ida tana gudana a kansu an fahimci karatu waɗanda suka ce wato almu'minuna sune al'ansaru me yasa kenan aka ambaci al'ansaru da almu'minuna sai suka ce an ambace su ne da almu'minuna saboda a nuna cikar imaninsu saboda goyon baya da haɗin kai da gudunmuwa da tallafi da suka ba wa sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama waɗanda suka yi hijira daga garuruwansu da gidaddajinsu da 'yan uwansu da kadarorinsu da masana'antunsu da matsayi da suke da shi suka dawo garinsu don haka sai aka tabbatar da ingancin imaninsu an fahimci wannan malamai suka ce a cikin wannan akwai abubuwa guda biyu da za mu fahimta abu na farko da za a fahimta shine ki ba zai inganta ba a karo na farko sai ya zama wato muhajirun sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama tun daga Abubakar Umar Uthman Aliyu jama'a sauran sahabbai gaba ɗaya wanda suka yi hijira daga Makka suka koma Madina sai kin zama kin mutunta su kin martaba su kin bi su da kyautatawa sannan ne imanin ki yake inganta an fahimci wannan abin da zai nuna muku haka shine faɗin Allah madaukakin sarki Allah madaukin sarki ce asabiqun al-awwaluna wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal Na wal-ladina tabauhum بإحسان نعم رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار نعم تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم الله مرة جدا جيت والصادقون وانا سكر قوة كجون إلى التفسير إلى الله جدا ku kalli usulubin da aka amfani da wannan ayar duk wata aya da take da tafsirin alƙur'ani da girma malaman tafsiri suka ce bayan wannan ayar take domin idan ana tafsirin alqur'anu bil qur'ani daga wannan ayar ake fita a je wata sura sai a ɗauko wata aya sai ta nuna ga abin da wannan ayar take nufi sai zama wata aya ita ta fassara wannan to amma ita wannan ayar da ta zo da kanta cikin ta ne take fassara kanta ba wata ayar aka ɗauko ta nuna ma'anarta ba me yasa saboda Allah madaukakin sarki ya rufe kofa ta hanyar da wani zai zo ya ci mutuncin sabon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya kara miki idan ka fahimci wannan babu yadda za a yi kacin mutuncin sabon manzon Allah sai idan ba kai imani da alqur'ani ba Allah ya ce wa sabiqu da wanda suka riga kowa da ba ta fahimci a wannan musuluncin wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi suwa suka riga kowa a duk ya kace kace abubakar ne haka ne ko ba haka bane idan yace a ai ba Abubakar ake nufi ba sai Allah madaukakin sarki yace al-awwaluna na farkon shiga musulunci ba ake nufi duk ya ta an ce Abubakar yana ciki ko ba ya ciki eh? wa wasabiqun yace al-awwaluna sai yace min al-muhajirina kai yace ai awwaluna ma ba Abubakar ake nufi ba sai Allah yace min al-muhajirina wa'anda suka yi hijira daga Makka suka dawo Madina dala yana ciki ko ba ya ciki umar yana ciki ko baya ciki usman yana ciki ko baya ciki aliyu yana ciki ko baya ciki abdurrahman dan auki yana ciki ko baya ciki dan zaidu yana ciki ko baya ciki sa'ad ibn abi waqas yana ciki ko baya ciki to dan me kuma shi yazo ya warware ko dan bai fahimci qur'ani ko bai imani da imani qur'ani ba kariya yake bai imani da qur'ani ba kaucewa yake ya imani da qur'ani kun gane wannan shi yasa duk wanda ya ga ci zarafin abubakar ko Umar ko Usman ko Aliyu ko Aisha ko Hassan makiyar Allah tsinanniya ba ta imani da Qur'ani bane kariya take Allah ka gafarta suka ce wannan shine wato wato a tafsirin da Allah madaukakin sarki yayi da kai a gudu min al-muhajirin sai ce wal ansar to Allah sai ya kawo wato mutanen Madina wayanda sun suka yi mai sun suke taimaki mutanen Makka malamai suka ce duk darajar da mutanen madina suka samu sun sane ta ne sababin wato girmamawa da mutuntawa da suka yi wa muhajirai su abubakar da umar shi yasa su ma suka samu wannan darajar da suka samu shi yasa a wannan ayar sai Allah madaukakin sarki ce minal mu'minina wal muhajirina wato daga mu'minai da ko muhajirai ai muhajirai mu'minai ne ko amma sai aka ce minal mu'minin me yasa saboda a tabbatar da imanin waɗanda suka taimaka musu al-ansaru kenan a wannan ayar da Allah madaukakin sarki a suratul tauba ya lissafo wasabiqun al-awwaluna min al-muhajirin wal ansar wa'anda su ne sahabbai gaba daya wa'anda suka yi hijira da kuma waɗanda suka taimaki waɗanda suka yi hijira to sai Allah madaukakin sarki sai ya ajiye su tukuna sai aka bar magana akan sai Allah ya ce wallazina tabauhum bi ihsani wa'anda suka yadda suka bi waɗancan sahabban da kyautatawa muhajirun din da al'ansar din waɗanda suka yadda suka bi su da kyautatawa Allah ce radiyallahu anhu Allah ya yarda da su ke yanzu idan kika yarda aka ce abubakar kika ce radiyallahu anhu umar radiyallahu anhu Uthman radiyallahu anhu Ali radiyallahu anhu Aisha radiyallahu anha Hafsa radiyallahu anha Khadija radiyallahu anha kika bi su da kyautatawa Allah ya ce radiyallahu anhu to Allah ya yarda saboda kin bi su da kin bi su da kyautatawa Allah ta kun gane karatun nan ta yi wani ya ce a to wai ya Allah ya zaka kawai kai da su saboda haka sai Allah ya ce wa radu anhu su din sun yarda da Allah ne ba sani ba kun gane kenan yadda yana cikin imani da Allah imani da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai yi ki imani da aka ba ki imani da manzon Allah ko to haka ba zai yi ya gaba cewa kin yarda da Allah kin yarda da manzon Allah ba sai kin yi sai kin yarda da sahabbai kin bi su da kyautatawa ki ji waɗanda suka bi su da kyautatawa Allah madaukakin sarki ce ya yarda da su me yasa yarda da su sai ce sun yarda da shi ne kenan bin sahabbai da kyautatawa yana nuna ne yarda da Allah madaukakin sarki in jin sahabbai da kyautatawa yana nuna mai rashin yarda da Allah madaukaki ban sani ko kun gane Allah yake irin wa'annan da suka bi sahabbai da kyautatawa Allah yake bayan ya yarda da su sai ya ce wa addala hum jannatin kuma ya tanada musu wasu irin aljannoni tajari ta hata hal anharu ƙoramai na gudana a ƙarƙashin wa'annan aljannoni din Allah madauki sarki ce khalidi na fiha abada za su dawwama a cikin wa'annan aljannonin Allah ce zalika fawzul azim wannan rabo ne mai girman da Allah ka rabautar da mu da shi da wannan ne gamayyar ahlus sunna tun daga sahabbai da tabi'ai da tabi'u tabi'ina suke ganin cewa dukkan mutumin da bai bi sahabbai da kyautatawa ba duk mutumin da yake ganin sahabbai suna da matsala to wannan mutumin ba zai shiga aljanna ba wanda ba zai shiga aljanna ba waye shi eh duk mumini zai shiga aljanna to wanda bai shiga aljanna ba kishiyar mumini ne kishiyar mumini kafir shi yasa duk wanda ya ci mutuncin sabon annabi to kafir ne kadan wanda shi ne hukuncin musulunci Allah madaukakin sarki ya samu dace suka ce wannan shine darasi na daya da za a dauka wajen cewa minal mu'minina wal muhajirina na daga mu'minai da kuma al muhajirun darasi na biyu da za a samu sai suka ce su ansar an tabbatar musu da kalmar imani sai aka kira su da suna al-mu'minuna me yasa saboda sun taimaki ƴan uwansu da suke da imani ban sani ba kowa gani saboda sun so ƴan uwansu masu imani sun taimaki ƴan uwansu masu imani sun jibinci ƴan uwansu masu imani wannan yasa a wannan gurin su na ansaru sai Allah mu ɗauki sarki ma sai ya cire shi dan ya nuna wa duniya matsayinsu taimakon ƴan uwanka musulmi imani ne sai ce minal mu'minina wal muhajirin an gane ko na daga muminai wato da muhajirai ai muhajirai ba muminai ne amma da aka ce muminai ana son a karanta da wani abu malamai suka ce hikima ta biyu da aka samu a cikin wannan ayar wannan yana nuna bayan bin sabon manzon Allah da kyautatawa to ba za ki zama mumina ba sai kun so ƴan uwarki musulma sai kin ne sai kin so ƴan uwarki musulma sai kin mutunta ƴan uwarki musulma sai kin martaba ƴan uwarki musulma sai kin kyautata wa ƴan uwarki musulma sai kin taimaki ƴan uwarki musulma an gane wannan shi yasa wannan abun da shedan ya kawo muku galibi da sunan kishi ba karamin bala'i ne. sai daga ƴar uwarki ce musulma tana sallah kina sallah tana azumi kina azumi ta yarda da annabi Muhammadu kin yarda da annabi Muhammadu ta yarda da Qur'ani kin yarda da Qur'ani idan ta samu dama za ta je aikin haji in kin samu dama za ta je aikin haji qur'ani za ta karanta qur'ani za ki karanta kuna zuwa wajen karatu tare amma haushin ta kike ji kin tsare ta bakin ciki da tsurhu kike tsirka mata ba kya shirya mata abun arziki me yasa wai dalili ɗaya kawai shine mijinki ya aure ta wannan ai ba karamin bala'i bane duk imanin ta da aka ba za ta alfarmasa ba waɗanda suke zo kawo wannan hikimar sai suka ce idan kana so ka gane duba hadisin abu hurara da imamu muslim ya rawaito abu hurara ya ce manzan allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fawallahi alladhi la ilaha ghayruhu ina rantsuwa da allah wanda babu wani ilahu in ka cire shi shi allah din shi kadai ne abun bauta wanda ya dace la tadkhulul jannata hatta tu'minu ba za ku taɓa shiga aljanna ba sai kun zama masu imani sai ce wala mu'minu hatta tahabu ba za ku taɓa zama masu imani ba kuma sai kun ji kuna ƙaunar ƴan uwanku musulmai duk wacce ke gani ba ta ƙaunar ƴar uwarta musulma to ba mai imani ba ce in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam baki da baya ƙarya sai ce a wala adullukum bi shay'in idza ta tahabbtum ba za ku so in nuna muku wani abu ba wanda in kuna aikata wannan abu zai taimaka muku rinka samun soyayyar juna qalu bala ya rasulullah suka ce ga ya mana ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala yace afshu salama bainakum ku daidaita sallama tsakanin duk inda kuka haɗu ku rika yawan wa junan ku sallama ku rika ansa wa junan ku sallama yar uwar ki rika mata sallama za ki shiga gida ki sallama za ki shiga ɗaki ki sallama kin haɗu da kike assalamu alaikum wa rahmatullahi assalamu alaikum wa rahmatullahi wannan yana kawo soyayya da kauna ita kuma soyayyar da kauna ita ke tabbatar da imani ban sani ba ko an gane Allah ma dauke sarki ka mu gaci min al mu'minina wal muhajirin Allah ce da Allah rama Allah ma dauke sarki ce illa an tasalu ila awliyaikum ma'rufa sai dai babu laifi ku aikata zuwa ga majibintanku wasu masoyanku wanda kuka mu'amala da su babu dangantaka ta jini babu laifi ku aiwatar musu wato aiki wato abin da kyakkyawa da shari'a ta yi shi wannan ba laifi misali ke ce kina da dukiya sai ki ware wani abu wanda kawar ki ce aminiyar ki ce kuna da abun arziki tsakani ba dangantaka ba komai sai ki ware wani abu kike wannan abata tunda ita ba da gado a cikin dukiya wannan babu laifi ne da Allah madaukaki an gane ko ila auliya ukun zuwa ga wato waliyau lafazin auliya jam'i ne na alwaliyu kalmar alwaliyu malamai suka ce ta zo da ma'anoni guda hudu a cikin addinin musulunci ma'ana ta farko ta zo da ma'ana ta wato nasir mai yin taimako wanda zai taimake ka Allah madaukakin sarki الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا مخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات نعم أولئك Allah madawaki sarki yake cewa Allahu waliyul ladina amanu shi Allah shine waliyin wanda suka imani me ake nufi da waliyi na gurin malaman tafsiri suka ce ai na nasirul ladina amanu mai taimakon masu imani yukhrijuhum min az-zulumati ila an-nur yana fitar da su daga dukkan zuwa haske duk wani dukkun da aka saki ciki sai Allah madawaki sarki ya fitar da ke sai nuna miki ga hanyar ne ga mafita shi Allah wannan abin da yake taimako ne ko ba taimako ne da haka waliyu na gurin suka ce na su da taimakon masu imani wanda zai kafaru ya uhum tabu su kuma kafirai sai da suka kama su ne masu bakon su to su dawagitai da ya aiki su yi kuri juna hun mina min mina nuri ila az-zulumati fitar da su suke daga haske zuwa duhu duk inda aka ɗora musu abin da shine daidai sai suke musu ba haka bane sai su tura su cikin duhu Allah ya ce wa'annan ƴan wuta ne Allah ka kare mu da wuta ma'ana ta biyu da kalmar wato waliyi ta zo da shi a cikin addinin musulunci suka ce ta zo da ma'anar hadith masoyi Allah mana wajen sarki ya ce ala inna auliya Allah ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun Allah ya ce ala ku saurara ku inna auliya Allah lalle su waliyai na Allah ne me ake nufi anan malaman tafsiri suka ce inna ahbaban lahi lalle masoyan Allah da wato sarki la khawfun alaihim babu tsoro akan su wala hum yahzanun kuma ba su da bakin ciki da su ne Allah rahma alladhina amanu wa kanu yattaqun alladhina amanu wa kanu yattaqun su ne wanda suka yi imani da Allah kuma suka zama suna kiyaye dokokin Allah wayannan su ne ake cewa wato auliya ullahi shi yasa nake cewa duk wata wacce ta yi imani da Allah kuma tana taka tsantsan da Allah tana kiyaye dokokin sa to waliyya wanda shine sharadin zama waliyya waliyi kawai an fahimci wannan Allah ba da wani sake da ta ma'ana kenan anan kalmar waliyi tana da magana tana da ma'ana habib masu ma'ana ta uku da ta zo da shi shine wato majibinci wanda zai jibinci lamurransa ita kuma mai ina ka same ta malamai suka ce annabi yusuf alaihi salatu wasallam lokacin da yana ciwon ajali ne ba duniya akwai wata addu'a ne yace rabbi qad ataytani min al-mulk rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith na'am fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fid dunya wal-akhirah na'am Allah sarki yake cewa annabi yusuf yana fajikin ganin ajal sai ya ce rabbi ya ubangiji na kada a taita ta min al-mulki in dai mulki ake magana ta bani mulki wa allamta ni min ta'awil al ahadi kuma ka sanar da ni fassarar labarai fadar samawati wal ardh ya wanda shi ya kaji sammai kuma ya kaji kasa wali yi fi duniya wal akhirah kai ne majibanci na a duniya kuma kai ne majibanci na a lahira tawaffani musliman akwai alfarma ɗaya da nake nema ka kashe ni ina musulmi wa alhikiri bi salihina ya Allah ta hada ni mutanen kirki annabi yusuf yace me anta waliyyi fi dunya wal akhirah kai ne majibinci na a duniya da lahira kenan kalmar waliyyi tana nufin me majibinci ma'ana ta uku suka ce ta hudu suna tana nufin kalmar tana nufin kare makusanci idan aka ce waliyyi sai a ce ana nufin makusanci me yasa suka ce haka suka ce shi yasa idan aka zo ɗaura aure sai a ce ina waliyin amarya me ake nufi an ina karibin amarya makusancin amarya wanda ne mai jimanta ta zai bada aurenta amma sai aka ce me sai aka ce waliyi kenan kalmar wali tana nufin me karib duk inda ka an ce wali a cikin qur'ani ka zara da wannan ma'anoni ko dai ya zama masoyi take nufi ko mai taimako take nufi ko mafidanci take nufi ko kuma tana nufin makusanci to irin waɗannan misali wata makusanciya da kuka samu alaƙa kyakkyawa da ita a cikin addini ko wata mai taimakon ki a cikin harkokin rayuwarki ko da shawarwari ne ko kuma wata fajikinciyar lamari ki ta damu da al'amuran ko kuwa wato wata masoyiya ce ta ƙarshe a wani jikin fahimci wannan to wayannan babu laifi illa an tafalu ila auliya ku aikata zuwa ga wa'annan waliyan naku wato ma'arufa wani abu da shari'a ta sani ta yarda da shi wannan ba laifi abu da ibada ya yarda da kun gane wannan ya Allah ya ce Allah alarma Allah ba dauki sake ce inna zalika kun ga wannan abu da ake eh kana zalika kun ga wannan abu da ake faɗa muku gaba daya kada ya kasance fil kitabi a cikin littafi masu abin rubutawa abubuwan da aka rubuta shi aka tsara shi in ji Allah alkitab wasu malamai suka ce lauhu mahfuz kamar yadda wancan ma na farko suka yi magana a kai saboda haka duk wannan abin da rubuta an faɗa dama already yana rubuce a cikin lauhul mahfuz an gane wasu malamai suka ce alkitab ai wato wa kana zalika kana zalika fil kitabi masura hakan ya kasance a cikin littafi a rubuta an tsara shi ma'ana yana cikin qur'ani illa illa idan kika karanta zaki fahimta zaki gane hukuncin kowa da irin haƙƙin sai a bashi na shaƙi Allah da wajen sarki ya samu mu dace abin da muka faɗi dai Allah ba mu lada ba mu ko aiki da shi kuskure kuma Allah ya gafarta mana ya kuma yi cikin ta kare magana taimakon gudunmuwar marayu ina fata yana ta ci gaba da wato gudana to ku taimaki marayu ku taimaki yan wanda ya taimaki marayu Allah wajen sarki zai taimake shi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta a wa atubu ta assalamu alaikum wa rahmatullahi